A zaman da ta yi a wannan talata 31 ga watan Mayun 2022 ne kotun ta sai da yawo mai ofishi a Abuja ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da aka shafa watanni ana tafkawa bayan da tsohon shugaban Nijar bugo da ƙari ɗan takarar jam'iyyun ƙawancen adawa Muhammad Usman ya shigar da ƙara a bisa zargin cewa an toye masa haƙoƙi a yayin zaben da aka ayyana ɗan takarar PNDS tarayya Muhammad Bazum a matsayin wanda ya nasara. kotun ta ce girman laifin da usman ke zargin an yi masa bai kai matsayin da za a biya diya ba ko kuma wani abin da ke kama da haka saboda haka ta baiwa bangaren hukumomin nijar gaskiya to koya magoya bayan dan takarar jam'iyyun hamayya ke kallon wannan hukunci shugaban jam'iyyar sdr sabuwa kana habibu kadaure shine kakakin muhammad usman koti ta ecowas ta hiddo sanarwa cewa ba mu da gaskiya cikin duka wannan tuhuma da muka yi na gwamnatin Nijar an tauye hakkin shugaba Muhammadu Usman lokacin zaɓe da aka yi eh, na shugaban ƙasa zagaye na biyu. Mun saurara, mun rubuta, mun ji duk abin da suka gai. Ita siyasa, in dai an ce kana yin ta, to ka jira kwaɗuwa kuma ka jira nasara ko wani lokaci. jigo a kwamitin zartarwar pnds tarayya shugaban matasan jam'iyyar na ƙasa dawi ahmed baringaye ya ce dama sun san mu a wajen mu wannan sakamako ba abin mamaki ba ne ko kaɗan mu dama mun san ƙarshen alewa ƙasa mun san haka zai kasancewa tunda mun san zaɓen nan an yi shi ne cikin adalci masu kula da harkar zaɓe eh, da saini da kurkonsonel mun tabbatar da shi wannan sakamako sun ba da shi ne dangance daidai kawai yadda shi muhammad usman da lauyansa suka so su kwatanta ma duniya To sai dai kanaka daure na cewa ka da mage bayan ka ba. Za mu ci gaba da kokowa saboda kare hakki na demokradiyya saboda ana iya a yi zaɓe ba da gaskiya ba kuma a kakkawa ma'ikanta ba bisa kan gaskiya ba za mu yi shawara abin da za mu yi zuwa gaba mutane za su saurara a ra'ayin dawi ahmed bayan hukuncin na kotun ecowas ya kamata 'yan kasar nishar su gane cewa lokacin cece kucen siyasa ya kau ka yau muna cikin tabarki da tsaro mai tsanani yana da kyau 'yan Nijar su haɗa kanunsu su mai da hankalin soje ɗaya su kama mashugaban ƙasa su kama kuma ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan lamari Allah ya kawo ci gaba ƙasarmu Allah ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu shine ina ganin abin ne kamata mai da hankali da kashi 55.66 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa ne Muhammad Bazum ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu yayin da Muhammad Usman ya samu kashi 44.34 daga cikin ɗari a cewar hukumar zaɓe kafin daga bisani kotun tsarin mulkin ƙasa ta jaddada nasarar ta ɗan takarar jam'iyyar mai mulki mafari kenan 'yan hamayya suka garzaya kotun sai da yawo sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar